loan yanzu suliyansu na muimui sai dai ku yi gudu hijira ku je ku boye nicaragua ku je nicaragua ku boye ko kenya waye sa ku ana magana kuna zagin malumma ga wani na ji wani ya gudu ya bar matan shi ashe ya ja karbi loan yi aure Allah ka samu cika da imani jama'a karshe muke makukawo يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله يتشي يا قوة عندك إيماني لله كجسور الله bayan tsoron Allah wai ku bi Allah da gaskiya kana gaskiya kina gaskiya baba kana gaskiya mana kina gaskiya malam kana gaskiya ina gaskiya muna gaskiya wai ka zauna ka duba me ka aikata saboda gobenka gobenka tsufanka tsufanki mutuwarki kabari ko ina kuma akwai mutuwa muna nan sha cin an yi rasuwa a Amerika sha gwada gashi an ja sa gawa kabari ce an yi rasuwa jama gashi nan an yi rasuwa gari kaza shi wani shiri kai saboda gobinka akwai wasu mutane mu suna nan don abin duniya da suka samu shi suka manta kaman an akwai wasu mutane mu nan sun shiga kasan turai saboda sun ga sun ga wato kyalkyalin turai na yaudarar su she suna gan kaman an ƙare na da Allah ko ina kake ko ina kake mala'iku na kanka suna record ka ko wani duniyan Allah kake ana record abin da kake yi duka rana guda an baka labari abinda ka zo ka aikata sai yasa Allah ya ce اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم نعم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هنا كانت سورة الياسين سورة 36 verse 65 Allah ya ce ka gaya musu this day we shall sit up their mouths kun ga yau ranar kiyama Allah ya ce mun bakin da mun si wanda kanya mun si bude kunnuwanka sai mai Allah ya ce and their hands will speak to us hannayenku sun muna magana hannayenku da su muna magana wan ya yi magana and their legs will bear witness to what they used to end kafafunku da su yi shaida ma inda kika taka kika shiga mota aka shiga kauye aka je aka yi dabara aka karbi laya aka yi safe-safe aka ɓata rayuwar wani dan wani na ture kun aika mai misa ana ta su spiritual an aika da wani maciji ana ɓata rayuwar mutane inda kafanka ya taka inda kafanki ya taka Qur'ani ya ce Allah ya ce mun kafan ne dabbobin ya yi shaida ashe ba mai fitawo in muka zo akwai biblical quotation Ecclesiastes 12:13 ya ce let us say the conclusion of the whole matter shi ce fear God for God shall bring every word into judgment every secret things ko an record fito fili an zana every secret things whether it's good or evil inda kuka ɓoye kuka yi gulman wani an zana auren da kuka ɓata cikin family an zana asuban ga malaminmu one ceremony video mala an gina rami an jefa rago da rai aka rufe rago ma ya yi kyau ne rago ya muku ba don video ba an gina rami aka fura wuta aka jefa shanu da rai me kuke nema sarauta kake nema ya ƙare daula kake nema ya ƙare ko me kake nema me ƙarewa ne everything shall pass away but my words shall not pass away ko me kake gani ya ƙare amma ba ƙare ba wai zauna ka duba me ka aikata saboda gobenka gobe na na gana wa ka gana ka kuma kowa ya girbe abin da ya shuka you sharifu, what nínú ọba dún ẹ ni ọba pa ánú tòfà ahán ìlàjẹ kọ́ọ̀kọ́ yín ọ̀fọ̀mọ̀kọ́ púpọ̀ ẹ̀rọ ọmọ ọba yẹ everybody shall go to be his own bed obi abẹ́sùwà náà adé nsùwà wọ́n máa ń yẹ ta àdàkùdùn dàgbà ọ̀kadìsálùmá nafsa kowa ne ne kake ketare iyakokin Allah wa gaya maka baka cutan kowa you are just deceiving your own soul gulmanka ya kare kanka makircin da kake da mutane ya kare kanka ba wani zalunci abin da ke damu na annabi Muhammad ya ce kai kai zalunci amma mai kanka ne mana kin ya ki amma wata ki sallama lamari ki ba Allah yaran wasu na ci gaba bari ya miki daɗi maza tashi a ce a kulle a ɓata wan saboda daudan duniya me kuke nema ku duba da yawa da suka ɓaɓɓata yaran mutane yau abin ya juya kan yaransu na tene annabi ya ce wani zalunci in kai ka cuce bayan Allah illa ana yama yawa in Allah ya stam ba kai ba ya bika your first generation second generation up to your seventh generation ya kuke deceive rayuwanku wai mijinki zai yi aure ya zama tabu aure biyu an yi yau a yi gobe uku an yi yau a yi gobe fudu an yi an kama ke na har Allah ne da duniya ku masu zuwa wurin masu turaye na na miku no hani na na buwa ni miku no hani eh eh ajiya dena mi yau na na miku no mi ninu abere afele o se obe waro baba ku kamihu she na ne taji ya uku no dena mi yente nana kone koti sai ki samu ne Allahu akbar sha baki ki je ki sa cikin firiji komi ya kare kun ya kare bai dawwama bokayen kunnan duk da yawa sun mutu ai da yawa ba sun mutu ba sun mutu ku ji tsoron Allah amma zauna ka duba me ka aikata saboda gobenka nan kowa ya sa abin da yake ciko, ko in kina mai kyau kin sani mara kyau ma kin sani sai sa jama'a mu ji tsoron Allah wai zauna ka duba me ka aikata saboda gobe sai me Allah yake malam ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون kada ku kasance kaman waɗannan mutane da suka manta da Allah sai Allah ya sa suka manta da kawunansu ba ku su ba mutane ne kaman mu sun manta da Allah ba su sallah ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabi ba ba su yarda da Qur'ani ba kai hatta ma littafin da suke rike da shi ba su yarda da shi ba Allah ce ka ku kasance ku zama kamar wa'annan da suka manta da Allah munafukan addini ɗan zango munafukai ba su yarda da alkur'ani ba yau in an mutu sai su je court wa musu na arna kun ga duniya kun ga duniya e, wa musu irin na arna wani da ake ban labarai da suka je za ka su mu bayani eh, ya papa wawu eh, ya papa wawu mu yan kremofodi yanu ebere ma ebe ma mu menu menu na ma ma baku baku sha ya ce mu da ne papa ya je ya ce A atabi ku kuna da Allah kuna da annabi ku addinin mu addinin Allah Allah ya rabba kafin kun ce ba ku yadda ba kai ba ku yarda da Allah bane wai ba wai ba masu jayayya da ayan Allah shi kafurai ku arne ne inna fi hadha la balagan li qaumin abidi wal verily in this Quran is a message for a people who truly worship Allah kana ciki kuna ciki munafikai munafikai wani malami da ake ban labari wai matan shi na zuwa gidan turu ya dago da ta ya sallame ta kuma tana harkan maza ashe ta ɗauki takardar gidan ta sa sunanta kusan matan da za ku aura daular duniya sai sa wai ba ta yanzu haka ana zuwa kotun Allah daular duniya kun bai shi akwai wanda ta yi rigima ta yi haɗama ta yi haɗama karshe malam ta faɗi kafanta ya karye yanzu ba ta ta je wurin bokan haka ta wahala ta zo tana maganganu a yafe mini na yi kaza a yafe min da wata kuma ta je maka bata ga kaba ba ana ɓoye ta wallahi ɓoye ta tana maganganu saboda gado na kashe ne saboda gado na kashe ne kun faɗi kullum Allah ya tona asirin ku saboda gado na kashe wani wani da ya ji America ni na shi na zuma mai kwangwari kos ke na na koma gana ban zama US na koma gana ban zama US jama'a in dai kwangwarin da kuke bin yan uwan mu turai kuna musu spiritual kwangwari in dai kwangwarin nan halali ne na gaskiya ne ya kamata ku tara mu gana ko ku tara mu nan kai wani gari kake so ni Karagwa ka sha kwangwari 19 saboda wurin nan so ne kai fa Canada ka sha kwangwali 39 kai kuma fa America ka sha 35 amma sai kanci wallahi mala, lallan an sayar mana video wani bawan Allah hakan man shi kuka ta yi wahala ta tara ta bashi wallahi ba ina tura ya zama wawa wawa john john haka take kuka kuma su wane ne gida ne me muke nema she mu tashi wai zabu maka wani maka ki ta kime da yawa sun fito maka sun zo na ransa da Allah in ka ga rayuwarsu ba karbi aji su ba aji yana taba ina aji aji ya shisha ajiya konko ajiya jandusi ajiya taba hajiya shelewi ajiya guinness ajiya donko bites ajiya shata bites wani aji kuka ce kuka yi ana aure wani ɗaki suke zama mana ana taba shi yasa rannan naje wani gwawa shi ina neman tebur aka ce binan da na shiga gidan na she na ga wasu mata cin daki suna taba she na komo rubes she yaro na je da na ga she ce wai an tambaye shi me za aka ce wazi wane ne she ce musu malam famfarewa ina shirya kaya she guda cikin su ta biyo ne malam yi ne ai damu in da yi wazi ina so a mana wazin mutuwa mutuwa kuma ni na ga kina taba kaga munafiki ta zo ta gwada abin da na faɗi ke kina shan wi she ka zo ce, ni na garke miki wazin mutuwa wani wazin mutuwa ki bar taba me Allah ya ce laqad nisa ka bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusula كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Allah ya ce kai annabi muna baka labari wannan sako ne ga malumman ku yankuri da mutane wai gabanin mu aiko ka bani Isra'ila mun aika musu annabawa muka ɗauki alkawari da su wai duk lokacin da annabin da zo ya musu wazi in baka zo ka faɗi musu su abin da rayukansu ke so ba wani ƙungiya cikin mutane ka sun ce ƙarya kake yi wasu su ce mu kama mu buga wannan tamsin mutane zango ne yau muna rasu cikin zango suna ga inda suka kai na sun su stop aikin Allah kun mutu ku ba cire wannan cin kanka in wazi ya taba kai ma kanka addu'a ba birin da zaka hana wazi cikin zango ba hana kowa sabon Allah ba wazi ne in kun ji ku ji in ba ku ji ku hankura in mun bari mu bari in ba mu bari ma mu bari amidin yele yele amin gizi di doge yele at-tadbir amma ku ce kun hana wazi bai yi wallahi mu ji tsoron Allah ina tambayan ku ajin baba mun kai yau ga mutum ya yi cuta o gashi ya kama wahala zan gaya muku wani magana samaro na da budurinmu da wasu iyaye da ba wani lokaci ba in kun ga babanninmu da su bayin Allah cikin society suna kokarin shiriyan bayin Allah ku bar su suna damun mutane duniya kwana nawa kana ji daɗi sai ki ga mace ta tashi early age ta fara jin daɗi ko ta yaya tana ta yawo lokaci kaɗan an fara wahala an kama wahala kenan an kama wahala kenan har a zo a girma ana wahala a kyale yaran ana damun mutane duniya kwana nawa yau ga baba ya yi rayuwa mai kyau wallahi ni ma wani dan cijo ya rasu an yi gaddama kan gawansa yana sallah baya sallah she malumma suka kira wani bawan Allah mun samu labari kai da wannan bawan Allah gidan ku daya ka faɗa mana gaskiya shaidan duniya shine na lahira wannan baba yana sallah yace malam ni da baban ga muna gidan ga shekara biyar ban taba ga ya ɗauki buta ba sai na nabi diyan cikin shi tace ce malam kumin gafara babana baya shan giya babana bai cin alade baya sallah abin da ya bambanta tsakaninmu da arna ke Allah ya ce mu yi sallah ba sarkin zango ya ce mu yi sallah ba in dai kun yarda da Qur'ani in dai kun yarda da Qur'ani mun shiga cikin Qur'ani sura 22 verse 70 da mu bude ka duba shi yasa in ka yi sallar ka yi ba saurin ba sarkin Saudi Arabia ya kawo sallah ba Balarabe da aka haife shi Saudi Arabia aka nada sunan shi gindin kaba wallahi ya tashi bai yi sallah ba ya mutu bai yi sallah ba shekai daga nan Ghana tana kauye kauye can gari su ta sallah she ka mutu da imani musulunci balarabe jahannama kai Allah ya kai ka aljanna hal Isa. Allah na tambaya wai shin kyautatawa yana da sakamako sai ce a'a face kyautatawa ani e papa fe mo e eh, ya nyoma wulu ne ke ajabi fe papa ai Allah ba azali bane ka kama sallah da kyau ka bi dokan Allah ka ji tsoron Allah ce Allah ya sa kauta bai yi ce sa mu koma cikin Qur'ani sura 22 verse 70 me Allah ke gaya mana eh me Allah ya ce nan duba karanta su gani ya ayyuhal ladina amanu tarwasjudu wa'budu rabbakum wa'budu khayr وافعلوا الخير لعلكم تفلحون yace 'O you who believe Allah ke magana kamar 77 ne ko O you who believe bow down and prostrate yourselves and worship your Lord and do good that you may be successful. And do good. Ku da kuka imani, ku yi ruku'i, ku yi sujada, ku bauta ma Ubangijinku. Ku ji tsoron Allah. Kun ci. Wai ku ji and do good. Ku aikata aikin kirki. Ku yi kirki ku bar mugu. Ku kiyaye dokan Allah. mu cin amanan juna bin matan mutane cin dukiyan marayu cin gadon mutane da walo Ku bari and do good wani kirki ka yi ko wani mugu ka kiyaye shi ce ne that you may be successful ashe muna mugun aiki ina Wahala mu bai karewa dubai yau tsakanin mu ba amana cin amana mutum da gidan baban shi an tura shi daji an duba yaro yana da future yaro 10 an gama shi da ganin Jamaica ya fara taba yaro 10 yana cikin manya yana yana challenge manya wurin shan taba manya su ja su saki shi ma ja saki an gama yaro da aljanin Jamaica na gaya muku aljani ne yana kauye kakan mamali suna gonan taba sunan shi fatuwa fatu guda kuma na Kenya sunan shi zanzai suke suwa yaran afirka bayan sallah wai ku yi kirki me yasa ba mu kirki me yasa muke sako yau kana sallah kana ƙarya kana sallah kana zina kana sallah kana shan giya kana sallah kana tata uwa uba aviator loto my betty ce za ku survive turawa sun zo suna wasa da hankalinmu manyan zango kuma ba wanda zai tashi sawata sai ka ga babban mutum kana sai ba da shago ana caca Curu! wani ƙauye na sarkin annan yamma betin suka zo wallahi koran su yanzu sai bunko in bai kwasi ya san ya kore su ya ba da strong warning kar wani kai wasa ka ɗauki shago ka ba 'yan caca suna destroy youths yau ka shiga masallaci in kai wazin na ba ka ƙara zuwa da yutun muna sink mutum ya cire 1 billion ya je yanka aviator yaran mu na america suna caca sun shiga turai suna caca society mu yanzu ko ina an kafa bezin caca duban da yaran mu ke ciki yau su ke auren 'ya'yanmu kun ji wani aure ko ashe samari da aka ɗauki yariya aka bashi da kyau da komi ashe jonka ne jonka barawo kuma ɗan caca ya sayar da zanuwan matan shi kakkaf gulagulanta ya sayar ya sayar da plasma yayanta na son ta zauna aure yayan ya sai kawo ya sayar an kashe aure ai mazan banzan sun kuke so irin mu aka ba ku so mu wai ba mu da romantic E wai ba mu yi love ba na rantsi da Allah mu yi love ni na yi love serious aure ni kin da love sani bane <laughs> eh mun san ciwo <laughs> eh alhamdulillah eh dan aure suna ta hauka amma alhamdulillah yau aure na 26 years ai ma na kokari ba mu yi kokari ba yo na tuna lokacin da ake wazin aure na wasu shakiyan mata suka zo suka saya auren su ba dadi kaman makoki wallahi mana to kaga gurufin nan yanzu har akwai bon five guda na ganta tana sai da cikin gari ta gaji tana kwana da rana ta kosa har ta gashin gemu <laughs> kuna jayayya da ayan Allah shi yasa Allah ya ce isa wa za alaihim shaytan mu za alaihim وحزب wai yawanci mutane da kake gani shedan ya rijaye su sai mantar da su ambaton Allah ya mantar da su ambaton Allah sai ce ka gan su nan kungiya kenan na shedanai Allah ya ce kun ga wannan kungiyar shedanai za su yi hasara jama'a ku saurare ni akwai wata sista da na santa ta min wani magana rannan ta gani ce malam magana ga na gaba ka ce kuma amma ne nemi malam ba sai kuma faɗi mai bari in gaya muku wani magana yanzu minti minti dewa da aka kafa akwai abu karkashi yasa sai sana in wata ta zo tana jan ki dole zo Allah ya tara an wani aure ana ban labari amaryar na an kawo mata sabon mota ya aka yi an ɗaura aure ya aka yi ta kwanta fa ta mutu ana nan aka zo aka ce da mijinta batun mota ya ce ni da ku ba mu da kes ku zo ku ɗauki lore ku wuce ya aka yi mijin wai yana ɗaki shi wani abu ɗakin nan ya bar an zan kwashe kayan matan kakaf wai hankali wallahi kowa hattara da kanshi ka dan kana wani sana'a sana'an nan ba wani aikin haramu ba ne kakare sana'an sana'anka ci kaɗan ka ajiye kaɗan kyale kowa kyale mutanen zango kowa da lokacin shi lokacin ka ya kai lorin da Allah zai baka ya baka in Allah ya ce ka yi gida ka he bari ga ma in ka ji tsoron Allah ka hankuri wata rana Allah ya taba zuce wani ce ga gida akwai wani malami yaran shi eight matan shi ta fara hadawa da Allah ya karbi roƙon shi wani baba ya kai shi ba shi gida free ya ce kin sa me kuke nema yau yara fudu yara biyar yara uku kina ta fitina saboda kin je kin samu bad group ai ka san malamin gwamnati ko farin nan eh shekaran jiya su ba wani ya kawo karan matan shuri. shi yara fudu ta shiga america ex boy ta ya mata ciki wallahi esbon ta ya mata ciki she ta ce wai mijinta ne forget forget Allahu akbar me kuke nema eh wangana na gwadawa da yawa matan nan suna tare da mazan nan ba so su suke yi ba isa jama'a Allah ya ba kowa matan shi namu ne mu ji tsoron Allah jama'a mu ringa tunanin kwanciyar kabari ita tunani ka mutu min son da matanka ke maka yau ku duba baba mun je mun sa shi shi kaɗe da aikinsa shi kaɗe ne da aikinsa me zai bi aikin shi mai kyau sadaka sallah kai wani sallah mai kyau kai zai bi ka kabari yau mun zo masallaci liman ya karanta fatiya mai kyau sura mai kyau Allah shaidan mu ya bata liman na tuno yana yi kamar shi balarabe ne ya fatiya ma ya ja ciki <laughs> eh suna so a zo ana sallar talisai an doki sallar ka buga keyanka ka duba yau in da buga bor yake faruwa samaruna na zuwa shagon dstv ko su je su zauna one hour two hours before the match su kwance akan kaddama amma ma sallafa. liman ya so ya fara hutu ba ba kowa sai wani tsofaffi guda guda wai muna neman biyan bukata haka kaza muke yi bukatun mu bai biya abinda muke nema Allah bai ba mu wa man yattaqillaha ji Allahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko wane ne ka ji tsoron Allah Allah ce za mu taimaka ma in kana tsoron Allah lokacin sallah ka bar komai ka kai sallah in kina tsoron Allah kin je gidan buki ana kina sallah a yaran solo kin komai ki je ki sallah amma me yasa matan mu ba su sallah gidan buki an fafanta huska an fafanta huska abu ya amarya ta fent amarya ta fent kowa ya fent shi yasa ba alwala ba sallah in kuma aka kare auren bayan lisha yanzu ga yi group group ana gulma yoko ai na ya miki cilin nan aro ta ai na gaya miki lace kaza na aro ne she ne kuma sila akwai matan kirki akwai watan ta je wurin buki wallahi ana buga 3 sharp ta daga ba da ita amma ina son tambaye ku yanzu aka buga 530 suke zuwa malam ka lura malam nuridi 530 sannan na shigo madina inda ake buga bolin nan wallahi damarance suke zuwa one time za ku je ku yi da mazan ku abinci a nan ku ke ciyar da mazan ko da ke yanzu su ke ciyar da mazan ko kuma yanzu matanmu irin zaman da annabi ya da na kabir su ma su yi yiwu Ah, wannan game ba su play kuma suna da kuɗi bana na Khadija irin taimakon da ta yi da annabi ita ta ba annabi scholarship ashe yau kika ce kina so na ba fada bane ko fada ne ba bugu bane yadda zan za ke ma kike ki layi na eh mana ke ma kike ki layi na ko ba ka bane malan na so girka. <laughs> wallahi malan na digin ka Allah malam na so ka zama miji na malam wallahi ba ka aure ba na sha karanzi mutu kake mutu gini I will wa you for the sake of Allah tabbi? ka gani ka zauna ka duba gemun annabi da dare wallahi ba su yi me yasa ba ku son ku yi sai ku ce wai namiji ba dan goyo bane wallahi namiji dan goyo ne kar namiji guda ya fi ku kira kowa a'a kuma wallahi barin gaya muku akwai matan kirki akwai mazan kirki akwai mazan banza akwai matan banza jama'a mu ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah mu gyara zaman mu tsakaninmu mu daina cutan bayin Allah duba da wasu buduri na zuwa audu mai suna noma can sai suka bari guda take jinya gare su ta yi ciwo take jinya wallahi ana ba ta labari wanda suke zuwa noman nan an mugun aiki Ke sa budurin da yawa suka bar zuwa ka gani wani lokacin aka yi ma wani tsafi in sunan ku guda yana taba ka duba kuna ba yaran mu abu su je su binne kai da kanka wurin biso ko da rana ka je ka san kamar wurin gaba wuri zuwa da dare bane musulmai ku ji tsoron Allah yau wasu samaruna sun taso wallahi ababu suke ba yara su je su binne iyayenmu ku taima yaranku nasiha an kawo budura wurin malam wallahi malam na karatu abin wai ta zo ta shafa mana dauda ana tambayanta wai ta zo malami ya ba ta farin jini sai ba ta abin da an binne kabari sai ga mata da samari biyu suka je suka saya baya ta yi wanka ba ta yi kwana ba me kuke nema wani farin jini kike nema ai ba mutum ke ba da farin jini ba Allah ne in rayuwa ne kun ga rayuwa ko da kake da kirki ko min ka ba kowa zai so ka ba wannan dole duba annabi duba rayuwar annabi duba annabawa rayuwarsu mai kyau amma da kiyayyen da aka gada musu malamin ko ba ka bani an gada musu kiyayya duba annabi duba rayuwar annabi duba ɗan uwan shi larubawa jinin shi sun kishi ga annabi mu matan shi ta kishi ɗan cikin shi ya kishi ashe musulunci aiki ne shi yasa kai ma fa kai ma baka samu shi izi gidanka sun kika don cikin Abin abinda kake faɗi akwai mai yi ah, ko ba ku yadda ba ne akwai mai yi shi yasa ba su agiri da kai sun gwada ma kiyayya wai duk lokacin da zaka zo ka musu wazi in baka zo ka faɗi musu abin da su rayukansu ke so ba wani ƙungiya cikin mutanenka sun ce ƙarya kake yi wani su ce a kama a buga ko ka ba mu ayan ga وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه يا فلما زادوا أزاد الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين wai ka tuna lokacin da Musa ke gaya da mutanensa ya mutane na yaya kuka fushi kuke karyata ni alhali kun sani Allah ya aiko ni zuwa dare ku ku saurara kun san abin da nake gaya muku amma me wai falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawm ba wai lokacin da da zo ana mana wasi mu san abin da malami ke faɗi gaskiya ne abin da ake faɗa mana gaskiya ne shi mu kunnin kashi mu yi da gangan mu yi kaman ba mu ji ba wai lokacin da zamu karkatar da zukatanmu shi Allah kuma ya juya wannan zuciya shi bai shi da mutane fasikai shi yasa zan ga kun ga mun sake in ba mu mu karbi abin ba kai ya ne falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi fasiki lokacin da da zo ana muna wasin kai katun program ba dai faɗi ma me da ba ka ji Allah ya ma wasi a ya saboda insanu an yi tura ka su da Allah ya ce shin kai mutum kana tsaka a bar ka sagaga babu rufin ko a kare ka Allah na tambayin ka a barka haka nan a kyale ka wallahi malam mu ji maganar Allah zuciyarmu mu ba shi abincin shi sabon Allah yayyawa duba manyan gobe duba manyan gobe ba rayuwarsu zango zango na si gagayu america gagayu turai wai suna so su zo gida su aure wani gida da su yanzu yaran mu ana huka ana huka uka kun san uka ko eh karuwanci kan fu yanzu tana nan da sanada mata ba ta location wallahi ka ganta guru wani ma sun yi lullubi su sa hijabi wallahi za su rufe yan su je ana ba su 2000 3000 matan musulmai wata rana namiji guda da ya ajiye ki ya dai satisfy ki da wanga rayuwa akwai mai zina da maza guda shida a shida akwai mai zina da maza goma malam mu karbe su sannan ko ne, ah, mu karbe su sannan ko ya zo eh eh na mu bari zo sannan ko ne. to to to To, jama'a ina gani akwai bako da muka yi nan shi ma za a ba shi minti biyar ku yi hankuri in aka ba shi minti biyar ya taɓa insha Allah yana tare da malam malam shi bayani abin da ya faɗi ya gama shi mu ci gaba da bayani wa akhiri dawana alhamdulillahi rabbil alamin ina jin ba kuma da zai magana shi umar al-mikati kana ga sana'a ne kuma yana tare da mu jama'a da Allah kama malam ruwa don malam zai huta minti biyar daidai daidai jama'a kama mai ruwa malam ya kawo maza maza an kawo ruwa jama'a farko muna addu'a shi babanmu mu dijin lahira Allah sa ya huta saboda akwai alamun mutuwar mutumin kirki ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai wata rana mala'ika jibrilu ya zo ya tambaye shi ma jaza'ul abdi idan akhastu ainihi menene sakayyan bawa in Allah ya kwace idanuwansa maza Allah ce ni ban sani ba she malaika jibrilu ya ce Allah wai in gaya ma duk bawan da Allah ya bashi matsala cikin idanuwansa ya zo bai gani tun bai mutu ba Allah ya ce lam ajid lahu jaza'an illa jiwara fi dari rahmati ban da wani sakamako da zai ma wanda ya makauce tun yana duniya sai dai in zamo makauci na cikin gidan aljanna Musa Allah kuma yana saman firdaus ne a alal janna inda Allah yake kenan kuma baba kowa ya shige shi da sallan jama'a ko sallan jama'a kawai kake yi kaɗan aljanna automatically ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna abuwa Allah ya sa ɗan aljanna ne eh baya kuma da ya bari Allah ya kara kowa hankuri mutanen gwa Allah ya kara kowa hankuri abin da ya sa muka takaita shi ba wa da ke tare da mu ba ko mu ne kuma ɗan ƙasa ne ɗan gane ya ma fata shi fari ne amma ɗan gane ko ya zama ɗan gane yana da jawaz eh, safar da eh, passport gane gana ka yana da shi kuma da long gane ya zama ɗan gane kuma ya muna alkawali zai auri ɗan gana ya zauna gana ya mutu gana to mun dauke shi ɗan uwa kuma mai kira ne zuwa ga addini to kuma yana da uzuri yana son ya wuce muna son ya tsaya nan ya yi wa mu addu'a ya kalma guda minti biyar ya kare magana shi hamsa da kare ya kare wanda zai mai fasara shi ne Sheikh Abubakar Gwani sai daga cikin malumanmu mu na kulliyatul Qur'an zai karanta mana aya Na nan duka Allah ya kai zuwa ga babanmu Allah sa ayoyin da ya cice shi ya kwantar da shi cikin gidan aljanna yasa wanda zai mai karatu ya fasara shi ne Sheikh Abubakar Gwani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 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فقود ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياكم الله وأعلى الله مكانكم أهل السنة والجماعة في غانا وفي كل أفريقيا حياكم الله جميعا بارك الله لكم بدعوة الإسلام الذي تحظون بها وتحدث إخواننا الدعاة إلى الله وبينوا أمر الله سبحانه وتعالى ونشكر الأخ الشيخ الذي تلا القرآن أبا بكر حياه الله فأن القلوب الطيبة التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وبهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه القلوب التي فهمت كتاب ربها وهدي وهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم حينما يسمعون كلام الله ويفهمون كتاب الله سبحانه وتعالى فتخشع هذه القلوب ويبكون حيث لا يشعرون لا يشعرون لأنهم فهموا ما معنى لا إله إلا الله وما معنى التوحيد وما معنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نبيكم عليه الصلاة والسلام تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل ضال وفي رواية أخرى لا يزيغ عنها إلا كل هالك bayan sallama da godiya malam ya gode wa Allah sannan ya yi salati wa annabi sannan yana mika taziya ga babanmu Allah ya ji dan shi sannan ya yi magana akan falalan karanta alqur'ani ya ce kaman yayin da ake karanta alkur'ani idan har ƙur'ani ya taɓa zuciyanka ka san malan shi shi zai bai kai kuka to Allah ya sa saboda Allah muka yi shi Allah ya sa mu ji kuma mu yi amfani da shi sannan ya kawo wani hadisi ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanto hadisin nan ya ce na bar komai ba sai da na ɗora ku kan hanya duk wanda ya biyo wannan hanyar shi ne hanya da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya siya. والله سبحانه وتعالى يقول فخذ الكتاب بقوه أي كتاب الله سبحانه وتعالى فيجب علينا أن نتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وبفهم السلف رضي الله عنهم فهم أصحاب محمد لكتاب ربنا سبحانه وتعالى لأنهم هم شاهدوا شاهدوا نزول الكتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشاهدوا أحداثه وشاهدوا والفهم النبي صلى الله عليه وسلم لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى فنحن نفهم كتاب الله من خلال أصحاب محمد رضي الله عنهم أجمعين كما فهموه سلف هذه الأمة سلفنا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سلمتم kuma malami mu ya yi magana mu riko riko da Qur'ani riko mai karfi saboda annabi Allah ma ya ce shi ya da kuzin kitabar kowa sannan ya sake yin magana akan نعم مذكر الكتاب بقوة أي يجب أن نتعلم كتاب الله ونفهمه كما فهمه أصحاب محمد sannan kuma ya ce ku koyi alkur'ani kamar yadda annabawa da sahabbai suka karanta sannan Qur'ani ba a koyon shi ka kunna fon ka ji koko ya kamata ya zama kana da malamin da zaka ɗauki karatu da shi saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yana da malami shi ne malaika Jibril wal kitab wa sunna huwa subhanahu wa ta'ala wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa aqsam fala wa rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم فأقسم الله سبحانه وتعالى لن تؤمن البشرية إلا أن تحكم محمدا صلى الله عليه وسلم أن تحكم دين الله أن تحكم كتاب الله أن تحكم شرع الله من لم يحكم شرع الله سبحانه وتعالى فلن يحظر فيكون له حظا عند الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم اشترط الايمان ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. bin Allah shi ne bin annabi duk wanda ya so Allah ya so annabi sannan idan ka so Allah baka so annabi ba har yanzu soyayya ga Allah ne su kawa sannan wa alqur'ani da suna idan ka so Allah ka so alqur'ani ka bi fannin annabi dole su annabi ba wai a ce annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam dole sai ka bi koyarwar da yi ta hanyoyin da ya ce a yi inda ya ce a bari ka bari wannan shi ne سوري الله سلام عليك يا كاولي آية شما ينا مجانا كم كم وانا يا سو الله دون سكا رسول النبي نان سوري الله كأبي الله لكن سيك كم وانا يا كسونا بس سكا سو النبي سنن سوري كأليس الله كمان سوري الله لا النبي نصركم بالتمسك بالكتاب والسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين ونحذركم من البدع والمحدثات فإن البدع والمحدثات هي خطيرة على الدين فلا يجوز لكم أن تدعوا الله أو تتعبدوا الله إلا كما أراد الله وأمر الله وشرع الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشرك فقد انتشر في الأمة بين أبنائنا وهم يدعون مع الله آلهة أخرى يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمسائل شركية كفرية تخرجكم من الملة فلا تدعوا مع الله أحدا والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإذا سألت قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى sannan لكم malam يا sake بياني akan mun نعم. الدين addini dole ba a dole sai ka nemi ilimin addini sannan ka bauta wa Allah Allah ya ce ka sani sannan ka bauta ni bauta cikin duhun ɗalibai ne to saboda haka a nemi ilimin addini a koya karatu sannan ba a neman wani abu kamar yadda hadisi na ƙarshe ne kare da shi shine wani idan kake neman wani kusanci ko wani abu ka neman wajen Allah sannan duk wani abu Allah ya ce ka roƙe mu zan biya maka bukata ba wani biyan bukata wani wajen wani turu ko wani malam ko su dai wasila ne na malama amma wani turu ne wannan na ƙarya ne to shi ne inda ya farkar da kuma sannan yanzu akwai al'ummu sun kashi kashi kashi da yawa ya ce mu yi kamu da Allah da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bid'a ya magana akan bid'a to Allah ya karba mu da bid'a وأشكركم ونختم الآن بشيء قليل من الدعاء فأسأل الله أن يحفظكم أهل السنة في غانا إن شاء الله فأسأل الله أن يحفظ أهل السنة والجماعة في غانا وأن يجعلهم أقوياء بدينهم ويتمسكون بهدي نبيهم وكتاب ربهم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم السداد وأن يوحد صفوفكم وأن يجمعكم على تقواه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا أن عن إخواننا المظلومين في كل مكان فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكم دعاة ربانيين يدعون إلى الخير ويدعون إلى حب الله والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات اللهم نسألك الثبات في الدنيا والآخرة اللهم ثبتنا في القول السابق يا الله اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا الله اللهم انا نسألك يا الله أن تجعل خاتمتنا على لا إله إلا الله اللهم اجعلنا أن نموت على لا إله إلا الله ونشهد أنك ربنا وأن محمدا النبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك يا الله أن تتقبل عملنا هذا خالصا لوجهك تعالى لا نريد جاها ولا مالا ولا نريد سلطة يا الله بل نريد رضاك يا الله اللهم ترضى عنا اللهم فرج عن إخواننا وفرج عن أخانا محمد أمين اللهم فرج عنه يا الله وكن عونا له يا الله اللهم فرج على كل المسلمين وكن عونا لهم واحفظ بيتك المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تسقينا شربة من يد محمد لا نسمع بعدها أبدا اللهم إنا نسألك أن تردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك ان تسقينا شربه من يده لا نظما بعدها ابدا وأن ظلنا يوم لا ظل إلا ظلك يا الله اللهم ظلنا يوم لا ظل إلا ظلك يا الله اللهم جئنا إليك طائعين ساجدين راكعين مسبحين مهللين متبعين اللهم فاغفر لنا ذنوبنا اللهم فاغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا ارحم الراحمين انت ربنا يا حنان يا الله يا رب العرش العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين حياكم الله. Muna gode ma shi bawa Allah Muna gode malam da amfanin da ya bamu Allah ya saka mai da alheri kuma muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba da abin da ya faɗi gabaki ɗaya sannan kuma na jin malam da hau ya yi bize dan eh, ɗauki minti biyar shigo cikin bayani Eh, jama'a sannunmu da wanga lokaci mai tarin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sarkake zukatanmu komai za ka yi ka waiwaya ka gan kana yi don Allah to ka kwance ba ka tsoron duhu ba ka tsoron gaggada in dai kana yin abin don Allah ne to in kana yin shi don duniya to wajen za ka ga surkulle komi kuma kai in ba don Allah ba bai narewa bai albarka to Allah sa ko me zamu mu yi fito cikin zuciya shiga cikin zuciya wanga tsoho namu mutum ya mutu bai bukatan komi jama'a shi addu'a wallahi kana iya mu mutum addu'a tun yana kwance cikin kabari cikin mushin Allah har Allah ya yarda da shi shi yasa aka ce awwaladun salih yadu ko da na gari baban shi ya mutu cikin wushin Allah amma da yake yaron nan yaro kirki ne kullum addu'ar da yake yi Allah kai ma babana gafara Allah kuma na ji to ranar da Allah ya ma baban gafara sai Allah ya yafi ma babai saka shi aljanna iyayenmu da ke lahira Allah ka sa suna cikin rahman Allah Allah kai musu gafara Allah kai musu gafara waɗanda ke cikin rahama Allah ka ƙara wayannan kuma da ke cikin azaba Allah ka sauke musu rahama naka ne Allah kai musu rahama Eh, bayanin da nake son yi cin minti biyar kamin malam ya kare ɗan uwa musulmi malam ya ɗauko bayanai masu muhimmancin gaske wallahi malam dawud dole ne mutane su so shi in kai ba ka son shi samari na son shi budurai na son shi zaurawa na son shi bance suna son shi dukkansu su aure shi a suna son takun da yake yi cikin dawa don mutum mu ma Allah ya gara mu cikin masu zalin kai mutum ne na bayyana aibobinmu don mu gyara sai kuma aka wayi gari muna so shi to mun zama masu zalin kai duk da kaga ana bayani sai abin na damun ka ba ka iya ka karɓi wannan abin kuma gaskiya ne to ka san shaidan yarin jaye ka ba ka da daɗin kai shi wani lokaci ina sha'awa ina na ga samari malam na wa'azi suna jin daɗi sai hankalinsu ya kwanta walla ina so me yasa ana cewa suna zina kuma suna saurara in wani ne shi ya gudu ya bar unguwa wai malam ya zo ce an yi zina an yi sata an sha giya wallahi idan gari ba a wazi garin albarkan garin na gudu kuma kaga zukatan mun ga in bai jin wazi yana kekeshewa ne ya bata saboda mutum duka ba mala'ika bane mala'iku su ba su Allah amma mutum baka ji abin Allah ce ba Allah ce fa alhamaha fujuraha wa taqwa farkon abin da aka jefa cikin hankalin mutum laifi Allah ce mun ma mutum ilhami ilhami na Allah kawai ke saka shi ba wanda zai ma ilhami sai Allah Allah kai muna ilhami na alheri Allah ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai muka jefa ma hankalin mutum gugu aiki da kuma aikin tsoron Allah Allah ya sa mu gani. Aka al'ummar musulmi mazaunin mu ga bayanin da nake son cikin minti biyar kamin malam kare don da muna da lokaci za mu zauna mu saurari malam kuma za mu yi jihadi za mu taimaka ma tafiyar da kuma za mu nemi tawassuli mamatanmu duka Allah ka musu gafara Allah ka sa su huta sa ni ne wanda zan fara mahaifina yana lahira zan ba da kuɗi a yi masa addu'a ina tawassuli da wannan kuɗi yana cikin wani damuwa Allah kai ne sarki mai rama Allah ka masa rama in kuma yana cikin azaba Allah ka yafe mai yana cikin jin daɗi Allah ya ƙara to ni na ba da tensiri wane ne na biyu don abin da aka ce karbi kuɗi kenan abin malam ya taso akwai wani bayani guda da zan kara muku wanda ke da muhimmanci kaga mutum ya mutu bai kalmar shahada ba amma ya mutuwan shahidai Allah kai muna haka mutuwan shahidi kawai in kai kan gadonka to garanti za ka aljanna ranar ma gidanka bai kamata a yi kuka ba bayani shi zai minti biyar amma ku fara bani kuɗin jama'a ku taso don na cire ta barakallahu fik Allah ya karba jama'a mu taso maza maza maza maza fi sabilillah dukka kudin da karatun da shaka bakar gwani ya yi Allah ya da kudin da za mu bayar duka muna tawassuli wai ga kuna ana kiran ku ku ba da fi sabilillah Allah ya ce me wai cikin akwai wanda zai rowa shi zai tashi da mu taso gudun nan duka za mu koyo masha Allah namijin duniya Allah karba Allah ce wanda ya rowa ya yi makan shi rowa da ji ayin Qur'ani Allah shi Allah shi mawadaci ne mu ne talakawa muke bidan abu wajen Allah. In dai muke bidan abu. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Allah ya ce wa in tatawallau aka ce ku kawo ba kawo ba Allah ya kashe ku ya kawo wasu su sun bayar. Ma'ana ayan kenan to Allah kai kashe mu Allah ya bamu yawancin rai. ba abin da ke da zafi da wahala da bala'i ya kai mutuwa in mutuwa ya kama mutum wallahi ne shi ya shiga bala'i in kana son ka ce wai ka je yakin Rwanda na Liberia na Kosovo wani ya taba tsarin ka wani ya taba sukan ka duka baka sha wahala ba ranar da mutuwa zai kama ka to ga ango da kanshi ya zo ya bada nashi ko da yake yanzu ya so mu sufa amarya ta bayyana sufa kenan wane mutum mace wasa ne da na da dan zakarwar haka wane mutum jama'a minti biyar mu tashi mu zo mu bayar kawai ana ta kawowa duka ku ta niyya Allah ji kan baba duka kudin da mu yi tawassuli ne Allah ya ji kan baban mu wanga bawon Allah Allah ya sa yana aljanna ya rayu cikin musulunci kuma ya mutu cikin musulunci wanda karshen da kake bayanan da nake son yi cikin minti biyar ban so wuce minti biyar don mala ya kusa kare shayi to gashi nan kuma kai kai niyya ko me ke damu ka kana da bukata ka kawo ka zo ka aji ba batun mutuwa ba kai yawancin rai kai arziki yaran ka su yi lafiya su yi ilimi ko me kake gida lazu malam ya ta kuma mu kan Allah ya karba Allah ya ji kan baba kai ma amma Allah ya biya bukatun ki iyayen mu na fitowa dukkan su muna musu addu'a Allah ya yawaita kwanukan su ba su yawancin rai da lafiya mu ma Allah ya mu rayuwar mu albarka in ji annabi Muhammad. Wai in mutum kana bidan mutuwa ka roki shahada ga abu da kanshi ya taso wane mutum Allah ya karba. Jama'a mazu Allah ce cikin ka kai ta cewa Allah ya baka shahada inda kana son shahada Allah ya karba saboda mutuwar shahada mutuwa ne na kankarar zunubi mutuwar shahada in Allah ya baka shahada wani ya yi ce la ilaha illallah ya mutu shi ba wai an ce layira za ga mun shiga aljanna ba shi dan aljanna ne don manzo Allah ce man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna manzo Allah ce ya shiga ba zai shiga ba tun kan gado da ya mutu na, ya zama dan aljanna shi sa akwai wani malami da ake ce masa Abu Zarra ba Abu Zarri ba malamin Imam Abu Dawuda ranar da zai mutu ana expect ya ce la ilaha illallah ya yi shirin bai iyawa kuma lokacin su kowa zai mutu cikin malumman sai ya yi kalmar shahada saboda manzo Allah ya tabbatar duk wanda kalmar shahada ya ta baki shi sannan ya mutu dan aljanna Allah ka ba mu kalma amin to wayanda ba su ce kalma ba su kuma ya suke to shi ne bayanin da nake son yi mu san wasu suna mutuwar shahada sannan su mutu kamar wani bawa Allah ana ce masa amurbin jamu'a wanga amurbin jamu'a gurgu ne kafan shi guda bai da kyau sai aka je yaki sai sai a safun gaba shi yaran shi na ce mu manzo Allah ya koro shi zo baya sofo ne bai da karfi da ya fada kunnin shi shebi bi manzo Allah ya ce ya rasulullah inna abna'i haula ya'tadiruna bi anni a'raj wallahi ya rasulullah إني لأرجو أن أطع بأرجه هذه الجنة Allah akbar wai yara na na cewa ni gurgu ne ban yayi kokari maza Allah su ke gani ni gurgu ne in dai kan aikin Allah ne to zan saya safu kuma kaga kafana na gurgun ga zan taka gidan aljanna da shi Allahu akbar Allahu shahada shi hadisin da manzo Allah yana kira ya muna shuhada mutuwan da kai an kankare zunubin ka tun kan gado ka shiga aljanna Allah kai muna haka kuma da yawa na mutuwa haka ba sani ba to shi yasa nake son ma bayani ka gano cewa mutane dubbayya suna mutuwan shahada musamman wanga lokaci musamman wanga zamani kuma ina addu'a mamatanmu iyayenmu Allah sa su yi mutuwan shahada in ji annabi Muhammad ya ce al-mat'unu shahada والمبتون شهادة والغرق شهادة والهرق شهادة والهدم شهادة وامرأة مات بجمع شهادة ومن مات على كلمة لا إله إلا الله شهادة Allah ce ke ga mutane bakwai ya ce duk wanda ya yi mutuwar na ɗan aljanna ya yi shahada shi ne mai wanda aka soke shi cikin wani tashin hankali aka sa abu aka halbe shi aka soke shi ko bindiga ko wuka manzo Allah ce in dai ya mutu ya rasa ran shi to ya yi mutuwan shahada ɗan wayenmu da suka mutu kan irin wannan hanya to Allah ka sa su yi shahada amin nabi manzo Allah ce wal mabtulu shahada wa duk wanda ya kwanta kan gadon shi cikin shi ya kumbura ya yi mutuwa to shi ma ya yi mutuwan shahada menene ciwon kumburin ciki idan mutum zai mutu hantar shi ya bata har cike shi ya kumbura ko koda ya bata ana tura shi dialysis yana wahala Allah bai wahalar da mutum sau biyu manzo Allah ya ce in mutum na kwance kan gadon mutuwa yana ciwo to Allah na kankare zunubin shi wanda cikin shi ya kumbura manzo Allah ce wal mabtulu shahada wanda ciki ya kumbure kaje gaishe shi a ce a, ah, wallahi gani shi na da ban tsoro ya na tausaya mai wayo Allah kuma ya kankare zunubin shi haka Allah manzo Allah ya faɗi cikin wani hadisi wai <clears throat> ni la ukhrij abdan min ad-dunya wa uhibbu an arhamahu Allah ya ce cikin hadisi kudus in dan fidda bawa cikin duniya kuma ni Allah ina son tausaya mai to sai Allah ya bar in bar kowane zunubi da yayi wannan zunubin nan sai in jarabce shi da ciwon ido ciwon ciki ciwon kafa ya wahala in akwai sauran zunubi in ji manzo Allah ya ce shaddatu alaihi sakaratul maut hatta yalqani ka yawman waladat ummu isa wata rana ka ga wani sofo zai mutu a ce yayi boli yayi ban gida wahala ne na mutuwa mutuwa ya fi komai bala'i an tambaye mu shafi siflan al maut ka gwada muna ya mutuwa yake ce mutuwa ne a kawo rago da rai a fere shi amma ba kashe shi ba ana iya cire fatar rago yana da rai a tafasa tafasasshen mai a saka ragon cikin man da yake ya kone har ya mutu to wai kan kan kenan cikin zafin eh, alamar zafin mutuwa yasa mutuwa manzo Allah da kanshi namiji manzo Allah namiji ne manzo Allah yana alfari ya ce ana ibnu abdul mutallib ya ce ni ne dan abdul mutallib saboda kaka yana matsayin uwa bai kira baban shi abdalla ba shi kira kakan shi abdul mutallib manzo Allah namiji ne bai tsoro ko me ya fara ya faɗi ko me ya faɗo manzo Allah in an gudu manzo Allah ya sa namiji ne sosai har Allah ma ya yabe shi saboda zatin halittar Allah maganan shi tafiyan shi karfin zuciyar shi da Allah ya yabi wannan duka to amma manzo Allah ranar da mutuwa ya kama shi sai da ya ban hankuri Allah ya rage mai wahalar mutuwa sai da manzo Allah na cewa la manzo Allah ya kalmar shahada shi ma yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat ina ga masa yace na shaida ba abin kadaitawa sai Allah mutuwa yana da maye shi yasa ban son bata lokaci maganar mu na biyu shine wanda cikin shi ya kumbura hanta ya bata koda ya bata mafi yawancin mu hanta mu na bata sannan mu mutu me yasa ciwon hepatitis B yanzu haka dewa yana yawo cikin mu ko zaka mutu dole ka sha wahala Allah ka rage muna wahalar mutuwa wanda ke da hepatitis B ya jima ya jima shekara arba'in ya bayyana in an samu magani to Allah ka warkar da mu an tafi malam ga ciwon koda shi ke kamun mu indigestion abinci bai narkewa ga malam curutan na da yawa kuma da shi za je lahira kuma za wahala amma muna roƙon Allah ya yi muna rahama wajen mutuwa saboda wanda Allah bai tausaya mai wajen mutuwa ba wallahi ya shiga bala'i Allah ka tausaya muna ka tausaya mu mamatan mu duka ki daya manzo Allah ya je gaba ya ce wal garku shahada wayo yaro ya je bakin rafi dibo ruwa a kama kama wai ruwa ya doke shi ya mutu manzo Allah ce yayi shahada saboda wahalan da zai sha cikin ruwan nan sannan ya mutu Allah kawai akwai ɗan uwa da yawa sun je teku sun mutu ɗan uwa da yawa sun je rafi wani ma yaro cin rijiya ya fada daga jayon ga mun bide shi dare ba gan shi ba gare waye ga shi kan rijiya ya kumbura ya mutu ya yi shahada kuma mutuwan da yaron da ya bai balaga ba Allah zai gafarta mu iyayen shi guda biyu ya saka su aljanna wal harku shahada Ba Allah da ya tashi nan Da yanshin mace na cikin gida aka zuba fetur aka alba bindiga yariya mai shekara bakwai ta kone ta mutu manzo Allah ce wanda ya kone cikin wutan gobara ya yi shahada zai tashi lahira bai da wani zunubi aljanna za shi hada mu shahada wanda gini ya karye ya zube kansu suka mutu su ma sun shahada to ga mutuwa kuma mai kyau wanda in an yi yana da zafi wa mar'ata ta bi jami'in shahada mace ta je haihuwa sai ta haifi dan sai ta ta mutu ita kuma ta yi mutuwar shahada sannan wanda ya ce kalma la ilaha illallah ya yi mutuwar shahada sannan wanda ya shiga dajin mota ya bata garin sauka a duba gyara sai zaki ya zo ya fatattake shi shi ma ya yi mutuwar shahada da haka kaga wasu sun mutu da wani ciwo ba su lafaza kalmar la ilaha illallah ba amma wajen Allah shuhada ne sun yi mutuwar shahada jama'a kaɗan da nake so gabar da nake so aji ku kenan kamin in taso da malam malam kuma ya tasar shi yasa abin da muke bukata mu karfafa malam mu karfafa tafiyar da yake yi don wannan ne abin da zai zai sa a tausaya mana duniyar ga da lahira mm. shine mai taimako harka addini in kuma wani na aiki addini kai ba ka yi yana damunka sai sai gumi sai karya sai munafunci wallahi ranar da zaka mutu za a tsananta ma mutuwa Allah muna gafara shi yasa wai idza hasattu fala tabk idan kai hasada hasada yana kama kowa in mutum ya gwada alheri yasa manzo Allah ce kaka gwada alheri saurin gwada alherin ka in ka gwada alherin ka masu hasada sun bata shi kuma zamanin ga yan hasada jibgin an cika ta sa ba zuwa gaba ba zuwa baya an make waje guda don wai alhasudu la yasud wanda ke yin abu da kyau a mara mai baya ya yi da kyau ya kira samari ya kira budurai da zaurawa a bi Allah amma kar a discourage shi a karya shi baka taimaka da kudi ba wasu na taimakawa yana damun ka. wanga bakin hasada ke wai alhasudu mai hasada fa la yasudu bai hawa bisa da yasa ranar da ka ga hasada alheri ya samu wani ya dame ka wai fala tabri kar ka sa kiyayya shi ka nemi tsari da shedan Mm. a ah, kuna zaune an ce ma wani ya samu visa za shi america ce yana ma kamar da passport da visa duka kore inna lillahi wa inna wanga mugu abu ne a ce ma wani an sai mai sabon mota ce ka ce da an sani ma ba sai ba ko kuwa a motar yi asali zukatan mutane da Allah ce fi kulubihim marad akwai cuta ce Allah ya muna sani yasa manzo Allah ya hori mu kiyaye kanmu da yin hasada manzo Allah da ya horon wannan don me saboda mu gyara safu na musulunci don hasada muna da iri biyu wallahi in kana kan na iri biyu nan ko ka gano wanda ke kan na iri biyu to me shi zai zama maye ne complete daga hasada ake zama maita Allah kiya mu da wannan amin da farko shi ne an yatamanna al-abdu zawali ni'matin lati an'amaha Allah ala khalqihi walau lam tahsin lahu shine ki da bala'i mutum na neman niman da Allah ya ma mutum na daraja na arziki na lafiya na kuɗi ya kone ko da shi bai samu ba su zama uku ɗaya to wanga hasada na kai mutum mai akwai shi yana son ibada shi ya samu to wannan na da goma shi ma hasada ne na bala'i amma wani na son ya bata ko da bai samu ba wannan ba alheri ce manzo Allah ce wa idza zanantum fala tahaqqu magana nabi yace in kuka yi zato kar ku tabbatar kaga mutum yana wajen lotokiyos ne suna fira ne ko a mai shi credit ne ko yana karban namba inganta ta fito cikin asori ne tana rike da galon ke kin ya fasara ki je ki ce ta je karban wuri wata a kamin ki ce ta karbi dan da ruwanta ne ta je ganin wani ko sun haɗu da wani ko kuwa amma ki ce ta karbo wannan abin ki tabbatar da shi kin mata zato ke Allah ce wa inna zanna la yubni min al-haqqi shay'a wai kaga zato bai tabbatar da gaskiya sam ka tabbatar da abu Allah ce idza zanantum fala tahaqqaqu wai kuka zaci wani abu to kar ku tabbatar da shi she kun gani hmm. Allah ta rana ya fito cikin daji shi da matan shi kamar sauda ne ko maimuna cikin matan shi ko Zainabu ne cikin uku ga sai sabbin suka soma dodge suna ga awa annabi ya fito cikin daji da mace kuma lokacin da ce ana kaucewa suna gani ko manzon Allah ya gaza wani abu ya same shi ya bi mace ciki sai manzon Allah yana kiran su yana ce musu zo su duba matan shi sauda yana gani kar yana wanke musu daudan zuciyarsu na zato to zato kuma mugu abu ne yana da zunubi mai yawa yasa Allah ce inna ba'da zanni is Allah ce bayan zato ba wani abin da za ka yi zunubi za a rubuta na gaba kuma manzo Allah ya ce ila tayyartum ila tayyartum famdu manzo Allah cewa idan kuka yi camfi da ku ci gaba shine mutanen da makka in suka fito su ga mai ido guda ranar su koma da su kasuwa su koma su ce ba sa'a da manzo Allah ce in kuka yi zarbe eh, ma'ana kuka yi camfi yau na ga mai ido guda ne a ah, kuɗi bai zuwa ko tuntuɓin da na yi da hagu ko dama yau ya kamata su wani gida na je kasuwa ba sa duka manzo Allah ce in muka yi zato muka yi camfi za tayyartum famtu idan kuka yi camfi manzo Allah ce ku tafi ku tafi ka ku ce kun komo me yasa yana kai mutum zuwa ga barin Allah a kama wani abu na mugu a bai da kyau mutum ka dogara ga Allah Allah ce fa'iza zan ta wakil ala Allah in kai niyya to ka dogara kan Allah wanda duk bai dogara kan Allah ba ya wahala kuma duk wanda ya dogara kan Allah Allah ya shi wa ya yatawakkal ala Allah wa huwa to rashin dogaro ga Allah shi ke kawo wahala shi ke na ce muna ban ce muku ba muna mun dukan ga lokacin da za ka ga abu zai kyau da yake ba mu dogara ga Allah ba shi rashin dogaro mu da Allah ya bata mana haraka wallahi mutum mu dogara ga Allah da akwai wani bakin ciki ma ka bi cikin duniyar ka to da shi Allah zai kankare ma zunubin ka rayuwa wani bacin rai na iya samun ka ka dogara ga Allah ka saya ma Allah to wallahi wannan bacin rai shi Allah zai saya kai ya yafe ma zunubin ka shi Allah ka sa mu na je zan ba malam ya ci gaba shine matsayin bakon mu da 'yan gida ne haka muna addu'a mala Allah ya karfafa shi in kuma mala ya kare zai yi addu'a ma shi mu mamaci da mamata duka kuma mun karbi sabon taimako wannan malam da kanshi zai karbi haka malam Dawud ka ci ta fa da tafaddal wa jazakallahu To jama'a Allah ji kan babanmu Allah masa rahama Allah ubangijin dangi Allah ƙara masa haƙuri mu ma Allah ya samu cika da imani Allah raba mu da hasada Allah ka wanke zukatanmu Allah ka raba mu da hasada Allah ka raba mu da hasada kunyoyin eh, da suke nan da ba su da aure Allah ka musu kyakkyawan zaɓi ka ba su maza na gari masu tausayi ka ga masu da maza masu tsoron Allah ka masu su da dangi masu tsoron Allah ka gama su da surkanni masu tsoron Allah ka raba su da mugayen gida masu neman aifuwa Allah ka ba su masu neman aifuwa Allah ka ba su masu neman aifuwa Allah ka ba su masu juna biyu Allah ka sauke lafiya Ka san mu gana Allah ka ajiye ta lafiya ya Allah mu roke ka makiyanmu ka kasa su ga bayanmu makiyanmu ka kasa su ga bayanmu Allah ka ba mu arziki na lafiyar jiki ka ba mu arziki na imani ka ba mu arziki na bin gaskiya ka ba mu arziki na bin gaskiya ka ba mu arziki na kuɗi mai yawa mai albarka Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci wanda za su samu mu samu Allah ka ba su wanda za su samu mu samu Allah ka ba su wanda za su samu ba mu samu mu da su duka Allah ba mu a ba ku amsa ba Ba ku so <laughs> kai yau ka duba ma kana cikin family babban yaya in baka da ce a eh, shamar kai small boy Allah ka ga yaro yana da kuɗi an yi da kai ko ba ka bane yau ko matan aurenka kuna tare wallahi ko aifu kuna da yara wata mani samun ka ya ragu yanzu zaman ku shi saki akwai su to irin wanga mata kar Allah ya gama mu da su ku ce amin kar Allah ya gama mu da su domin gaskiya wallahi wani baban Allah ya ce malam ni da matana 'ya'yanmu biyu kuɗi wani kuɗi take nema ban samu na ba ta ba ya ce malam yanzu matana na fito aiki na gama She ta je ta sa jeans da katon beret jeans ma an sa leggings inside <laughs> ina gaya muku ne mata da yawa sun yi wannan wasa-wasa-wasa aurensu ya mutu wallahi kowa ya gyara zama da miji ya ce malam sheran nan na je kun san yau garin gan kana bin wani bashi malam shere yanzu akwai inda da kai kudin ka ne kawo kanka kasa yanzu dole ka zama kaman wawa wawa amma kana yi kaman kai ne yanzu dai bara jan ranka wairan nan ya je wallahi Allah ya taimake shi ya samu kuɗin ya yi sallar lisha ya shiga gida ya ci abinci ƙari wai shi ja gefe ya zo yana kirga kudin shi matan shi ta je ta yi wanka shi ta sa rigan kwalba shi ta zo ta zauna tana tana waka tana susa ke shi wallahi mata ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah ka gani ko yanzu don kin ga kuɗi kin zo kin yi wanka kin sa rigan kwalba ya ce malam na rinse da Allah ba duba bai ma san tana kusa da shi ba shi yasa muna gaya ma sisters mu da kuke gidan aure wani abu yana tafiya Duba in misunderstand ya shiga tsakanin ki da miji da safe kika gaje ya je aiki ya komo ya ci abinci har kika ga alama ya zo yana da labanki sallama kan ki ba shi fadan safe nan manta da shi amma kuna kuskure wani namiji na nan yana neman ki kina kiya unala ya hating ki wani ya gama da blows wani ya gama da helis wani ya gama da booties kiyaye na gama ku da Allah nan da mu gan ku mu muku magana ma'aurata ku sake zama da mazan ku kuma maza ku sake zama da matan ku kuma yawanci ‘yan uwan maza ku sake zama ba mu aya. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما Allah ya ce mulkin sammai da kasa na Allah ne yana halitta abin da ya ga dama in ya ga dama in ka auri mace zai ba ku haifuwa ya ga dama ya ba ka yaya mata ya ga dama ya ba ka yaya maza ya ga dama she ya ya maka ya ga dama she bai da kai bakararre ko a mai da kai bakararriya wanga abu ya kamata mu gane amma mutane zango mutane zango mu ji tsoro Allah idan mu ya kawo mata wata ɗaya wata biyu zuwa watanni she mu zo muna maganganu duk mu ji tsoron Allah mu bare Aifuwa Allah ke bayarwa kuma kai da Allah ba ku yi alkawali ba wani amini na yayan shi wani ya aure ta ita ne second wife to farkon matan tana da 'ya'ya hudu maza biyu mata biyu da aka kawo wannan boyan Allah sai suka fara mata boyi suna mata shakiyanci shegiya mai cikin concrete ta kashe yaranta sun kare wai gaya muku duba annabi muhammad wai gyara tsakaninka da allah kyaninta da ta kama allah ba boka ba wani shige-shige ta saya ga Allah, Allah, Allah ta kai ma Allah kuka shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, shekara ta ɗauki ciki. da za ta aifushe ta kawo tagwaye biyu maza arkabi na biyu kuma ciki ya zo she ta kawo tagwaye kuma maza arkabi yanzu farkon matan nan da yan washe suka fara kuwa ubar mu tashi yo ta zo tana zuba maza da ta kwace gado hannu mu kaga wawaye ko problem mun nan kenan kaga wawanci shi sa jama'a yau ba ku ga ana yawan taba yaran maza ba akwai wani samari ni ma in muna wazi shehu ya je kudi malami na zuwa alle karbi gado na ibani wallahi baban shi ya bar mai malam in ya wuce kame zo ya yi dauda in ya zo she kira sista a bani jallabiya da tusiri ya wuce kenan bai kara zuwa ce wata shida gida biyu ne gidan nan biyu ne kiwon ya yi kyau ana ɓata yaran mutane saboda dauɗar duniya akwai wanda aka ɓatar da mijinta tun 1995 an ɓatar da mijinta saboda property kuma aikin musulmi ne shi yasa yau kaga in kana high single room ka ce za ka kara mata ba ta damu ba amma irin kana da gida haka gudana nan gudana eh, nu. za yi calculation mun kuma yanzu kana da property ka buga duru te ba ma ruwa ko ka yi fushi ma an baka amma in kana high single banza eh, daga two weeks sai two weeks samu hankuri ya yi kasa bada Allah kiyaye mu duka jama'a Allah ka taimake mu wallahi jama'a ku bar mu sake halin mu yau zaman zango ba kyau hasada me yasa kake hasada dan uwanka wai dan uwanka ya je turai an deport shi kana zaune bai kana jin daɗi ishe ne ga komai ba Allah 'yar wanki ta samu miji kun ji labari an kawo gaisuwa kun damu na ji labari wani yariyar nan wani ya kawo gaisuwa ya bai gani ne bai gani jikinta wanda namuna kalla ne ya ga kwalici shi Allah kama Allah rabu da kowa tare kowa duba mana dadin duniya ba gida ba ne ba lore ba ne ba kuri ba ne matan kirki yo ba yau ba ga gidan babban gida dakin ga gashi da double bed ko in baka samu matan kirki kullum ka zo ka sa kana kaya ka fi zafi zafi duba Allah ba kowa matan kirki ka sa abin ban mamaki mata na ina son ta too much Wallahi, I love her too much. Her three much. <laughs> Wallahi, mother. Ah! Allah ba kowa irin nan. A ma laifi a ce don Allah na yi laifi ya fi min. Ami. <laughs> Allah ba ku mazan kirki. Allah ya raba ku wani ma ko gausi mu ya shari'a ma. amma shi duba nauyi <laughs> ana bin labarin wani ya yi suna matan shi ta haifu ya tura ya tura ya tura ya tura yanzu an an ci shanu an ci kaza yanzu ana bin shi bashi wai kudin da matan ta samu ta kawo na an je mishin an kama shi an kan tsawa me kuke nema dole ne ku tura suna ku yi saboda Allah eh, an je fata. duba matanka ta aiki ka da kuɗin rago sa suna manta da 'yan zango wani ayyamu amma dai ya kamata sa suna manta da kowa za ka yi aure ba ka ga ikon shanu ba dole ba ne a ci rago in ba rago akwai kifi Allah ko ba ka bane ka shiga kasuwar mamudu irin kifi kananan nan ka zo maka miyan kuka ne? ka sai da ne gozo mai wani ka biya a zo da bana ci shinkafa wallahi ka musu taiba taiba Allah yi taiba iyaye mu hanyar tuka taiba wanda da ci buce haka da kudi dole ne duba samarin gari ya gudu ya bar matashi. shi wani ɗan kabilu ko mana wani sa ka ka san ko addu'a akwai masu karɓar su yi addu'a wallahi suna yi gana ana karɓar a ai addu'a irin rayuwar annan da mun ɗauko ce sa dole mu wahala ka san takaici yanzu ofis da yawa ka je ka je ka ga ka ga mutum mai daraja alhaji kaza wanta ajiya kaza wanta wai sa ku Qur'ani ya ce haramu a kuntiya kuna jayayya da Allah kuna gaddama da Allah da yawa sun mutu sun bar bashi yaya sun kasa biya property ya fita hannunsu shi yasa baba tun kana da rai yi makanka sadaka tafi jariya wallahi tun kina da rai kima makanki duba lafin lafsar yaran zamani wani mai kuɗi ya rasu ana ban labari yaran shi maza tara kowanne an ba shi 90 million 9000 banda mata o su ma ba su nasu kan su ne ce brothers babanmu bai gina rijiya ba babanmu bai gina masallaci ba ya kamata kowa ya kawo 1000 a gama gina da baban mu rijiya ya zama mai sadakatu jariya she yayan su guda ce kan mu ka kawo guda amma kaga kudin da ko shi. a ga duniya 9000 ba na shi ba da baban shi yayi wahala amma ya cire tausin a kara a gina da baban rijiya ka ga batun banza ko shi yasa tun kana da rai kai kanka wallahi tun kana da rai yi kanka babana kaka wai su kanka ta duba yaran zamani ga su su ci amma ba su so su cire abin ba a cire a biya bashi ba su yi kun tuna kuma Najeriya ya faru wani mai kuɗi da ya rasu wallahi malam wai kuɗin da aka tace ba duka ba kowane dan shi namiji aka zo kotun musulman an ba shi 40 miliyon naira 40 miliyon naira ko namiji she wani business party baban babansu ya ce salamu alaikum eh, ina bin babansu bashi amma ba yi ba in an bani fine in ba bani ba can an biya she wuri ya shuru she kane su karame ce an biya she alkali ce cikin kudin ka zace da she ce no problem nawa ya ce ina bin baban sun 26 million naira da ce da cikin kudin shi malam in an cire 26 cikin 40 ya sara 14 million ko sabin da ya faru sai wani attajiri sai ce salamu alaikum ina da magana abinda wannan yaro ya yi cikin arziki na na ba shi 100 miliyon naira 100 miliyon naira ya zana cek kunga imani sai sa kowa ya nemi albarka yau ka duba a akara tambi kanka masu kuɗin da suka musu toilet ya shigo taitai ya shigo. yau kaman ba ta bayi komi gidan ba saboda yaran da aka bari ba su sadaka yaran da aka bari ba su cirewa ba su taimako duba babanni guda sun cire kuɗi sun bayan Allah aure a ɗauki ɗaki a ba mutum zauna har kamin mutuwarka A ku min gafara yau akwai wasu tenants kuma shegu ne ba su jin magana kowa da nashi kokare nake yi yau kai ka ga musulmi ka tausaya mai ka ba shi wuri ce zo yana ta zina da yaran gida yana zina da yaran makwabci kun wai kai shiru ka kare shi ka bar mai lafiya shi gidanka za zo ana tama kuma yanzu suna taban nan a wani incest da suke kunnawa ya bi ta hancinka sha kunna wani incest ko wanda sai ka ga bi kana jin kamar wani kamshi ne wani nai wani tula Allah ya bi ka amma suka fito jikinsu na wali. musulmi sai ka zauna ka duba me yasa yau sha kore musulmi gida ba an yi aiki bari mu cek wurin da kyau wani babban malami ce kore shi shege two face kore shi gidanka kore shi gidanka malam mun je neman ɗaki mu ba wani an neme yau. ina cikin nima ya ce gidan ga gidan baban shi ne wai ya zauna da wasu musulmai wallahi haka suke ta zina karshe liyan antin shi da ta zo wai samari mata ciki da ci da shi gidan malam gaskiya wo wasu musulmai ba su da daɗin zama kana musu alheri suna nuna ma kiyayya na ce ma wata ajiya kwanan ga wurin aure muka gamu ina wani bayani ta ce malam ah, na zo an zubar da bola ashe ana zuwa a juye bola a duba ɗage kwai nawa ta soya zango eh wallahi wani bawan Allah malam ya ce malam muka so ya ina dunkulewan rika roban nan fita da shi je sa bola mai shi na musu ka kule shi abin da ke faruwa zango akwai wani gida tana dube da kasa farawo ku ji da kyau kwanan ga wani ke ban labari wai gidan da suka zauna wallahi ashe tana bai taba yanka shamu ba sun yanka don masu yanzu aka ana koron su serious da za ku zo ku yanka shanu ni landlord ban yanka dole ne wani ma wai wani na haye gidan shi ya sai taxi an kore shi Allah ya ba kowa na shi ku ce amin ha wani ma na samu labari gidan da yake wai ya daura ma yaran shi aure haka masu gida sun ce bar gidan kaga yanzu zango ba ana son ka sake yaranka ana play game da su makarya ne baba saya abin da za ka yi mala wallahi wallahi mala ka ga zango yanzu in da ka bi yi mutane baka addini lokacin da kake neman shiriyar 'ya'yanka wasu na gefe suna ɓata ka baban ku mugu ne ya cika bai bar kuwa wani walawa ina walawa ka sake diyanka tana tafiya ko ta yaya irin yara kanana ke ruka manyan gobe kwanan ga wata yariya na zo an je club malam ta yi giya ta yi giya ta yi giya maza sun hatta mutu ta mutu a ah, ba ku ga shi da tin da aka yi kwana ba ku gani ba ba ku gani ne ba ah! kwanan ga yaran mu su fudu maza uku maza biyu maka biyu yana nan in ka ce ƙarya ne zo na jama ka je ka duba yaran mu ne one four nine beach an sha balu ka san balu na wanka sha she na ma ga gwaligi she jinka na ma dadi dadi she na ma kaman ka ka daga nan ga duka yau nake jin bayanin wani malami wa sani wannan an fito da shi France Afirka mu tashi kwana suna son su juba kun ga Afirka Allah ya muna ni'ima suna son su yanzu su muna dole yanzu mun zama donkeys mu ya mu yaki akwai wani magana mai muhimmanci da nake son faɗi jama'a kwanaki akwai wata ina ji ta yi mistake amma kaman wani ne ke ta da aure shi ta sani mai naked picture kamar matan mai shi ta gani shi ta wasa kun ga nan ta yi ita matan nan ta yi kusure da ba ko makiyinka ka kai mai wannan she ki samu me eh ta yi mistake ta sani wannan picture to me yasa kika spread shi kika ba duniya duka she ki samu me na biyu kwanan ga wani baban Allah da santi wai kaman farkon matan shi an rabu shi da matan shi ke fira kaman tana nike yanzu she kika haka abin dan mijinki she kika san ki samu me duk da ake ta sine mata an ne miki wani irin kiyayya ke ga da kika yi sheme me za ki samu shi da matar shi ke fira na ruwanci ya za ki ja wannan na kan fica ki san matan wani ya da ki haka wallahi kuma buduri ku yi hankali da kanku ko yaya kike son samari ya tara suna hallaka rayuwanku kwanan da na miki wata wani rakata abuyarsu ta yi aure amma aure ya mutu wai za ta je ta kashe kanta aka ba ni ta na call bai shiga ba wani samarin da ke son ta ta ga bai da serious shekara ɗaya shekara biyu zina ake yi da ita shekara uku ta ja jiki da shi Allah ya ba ta miji ta yi aure malam wallahi yaran mu na da kyau mun so ka kama kansu su yi aure sai ku je kuna wai su kama kan wani shege wani dan iska bai san darajar kanshi ba balle ya san darajar ki bai san darajar ki ba balle ya san darajar ki shi ne kawai yana ta amfani da ke kawai da yariya ta ja jiki malam ta yi aure samarin da dole yana kira ta zo ta kiya wallahi she ne mi sofin fiction ta nake ce sai ne ba miji miji nan ya ce gaskiya ne ta yi mistake amma shi yana son abin shi amma family family da aka sani musu su suka zo suka cire ta dole kaga lokaci ba kun ga family da kuke gani wani na nan su ba su son kai aure o saboda su sun yi calculation su su ci property ka haka nan ne ba kar wata ta zo ta aifu ta ci sai sa su kamata su ci sai sa in ba kai steady ba wallahi sun ta zuga ka kana rabuwa da aure 2018 mun je jinya wani ƙauye na san wata mata ta zo da yadda fara kyakkyawa tumbinta haka ta ce malam duba ba ciki ba ne wai wani hausa da ya aure yariya auren ma suka buga ce ita nike so an ɗaura aure an kawo ta gidan miji wai da suka zo suka zauna ce suna kallon ɗaki wasu kuma suka fita waje ce suka fara Eh. sai sa yari a kankan wanga yayanmu ya aure ta ta zo ta aifu ita da yaran su ci gida mu muna nan to mun gani zango people tarin zango an kare lafiya jama'a wallahi tumbinta haka dogo ana ta fama matan ban san da aka kare ba wata kuma lokacin da aka ɗauki cikin yaro na third born ita da mata na lokaci ɗaya mala malam aka zo aka haifi wannan yaro aka ɗauki cikin kanin shi bata aifu ba ta ce malam na ji jiki an kai ta can wani tamale cikin wani ƙauye wani bawan Allah ya mata jinya wallahi wai magunguna ya bata wallahi wai ta yi kashin wani abu kafan shi dewa kwanan ta ke gaba wallahi wai kafan abin dewa aka binne yanzu aifuwan ma ya tsaya wani ne musulmi me kuke nima kun wanga duka ku kare wai da kuma ka kariya ne kariya ne kuna da labarin shekarar da da yawa sun sauka maka sun ka fara hauka wani babana wai shekarun da suka je haji an sauka wata ta fara maganganu sai wani balarabe je mai take fari wai ka sha jini sakan yanka mata kaza Allah wai ba jinin kaza tana so jini mutu aka ce ba garin gaba je gari ku sha jinin mutum maka ya fi karfin hankalinka kaga garin nan ba ka yi ba na ransa da Allah duba maganar da annabi faɗi game gaskiya ne ba cin su da yaki an kama wani baba duba an danne shi malam ka gan da ya je binne laya kan wani dusi tambi kanka kana Afirka an je in maybe sunanka ne ya za ka survive ba ga wannan laya ba aka danne shi wallahi aka daddaure ana yanka laya ma wukan bai yanka ya fito da shi afirka da shi binne ba kan dutse kaga ana aikin haji suna sake wani abu cikin iska kaman a ashe duka kamara wallahi kun ganshi ko ina kuke ba yana mun duk ko me kake yi ana kallon ka to Allah ya ba mutane irin wannan ina ga Allah da mala'ikunsa yanzu haka abinda muke nan duka ana rikodi. ana record komi kana so shiga cikin dufu te kai te kai komi an record ka kai ta hotel sashin da za ku duka bangon ya record donki an record plasma an record hero banana an record wani ma waya kunna wani sas a kunna gane muke su jama'a mu ji tsoron Allah wallahi jama'a mu ji tsoron Allah abin da ke tafiya yana da ban tsoro ku lura da kyau irin mutuwar da ake yanzu in garin Allah ya waye sha ce karfe goma damu a wudu baya zafar damu madina an kama kenan nawo rannan ma da aka zo ga rami shida an zo an binne da kawo gawaye kuma maza ke zuwa sir ba mu so mu saki eh maza ke mutuwa ai wallahi malam maza na kokari amma da dewa ba ku gani maza na kokari amma sir mata dewa ba su gani nisa ko da wasa kana yi ma matanka komi in wani fira ya zo kaman batun aure an fara ce ma shirgi masiyaci ne kaka ba mu Allah kiyaye ku bar zagin mazan ku duk wanda zaki zagi mijinki masiyaci ya koma kan ubanki wanda zaki ce da mijinki kafin banza ya koma kan ubanki so goma Allah kiyaye jama'a wallahi abinda zan gaya muku mu ji tsoron Allah yau gobe da ake mutuwa kuma yuti sun fi tafiya yuti yau ga an yi addu'ar budurwa an yi addu'ar budurwa gobe kuma an yi addu'ar wani an yi addu'ar wata yau an yi nan an yi nan ana ta yi kenan ba nan kaɗai ba ne yanzu haka program kaman uku saboda program da mun su don ba ka ka raba kanka sai samu na gaya muku mu ji tsoron Allah ko me kake karin da tunanin mutuwa ko ina kake karin da tunanin mutuwa domin bari gaya muku yanzu wasu mutane kun ga karantar wanda aka mana musulunci an mutu an kwanta bari. da yawa sun zo wani story ake yi wani story zan tambaye ka ka taba gan wani ya je ya komo annabi sai ya tara sahabansa yana ce musu duniya yana nan ne kamar raga sai a jefa cikin teku sai a ja sai a zauna kifi masu kyau na sai a cire wai kifin banzan ne sai a kwashe su a zubar da su ba batun kifi da raga yake maka wai so shall it be at the end of the world haka zai kasance ranar tashin kiyauma Allah ya bar malaku su zo sha cire mugayen mutane cikin mutanen kirki ina za ka yi su ta annama shi yasa Qur'ani kuma yace kiyauma za a ce musu وامتازوا اليوم وامتازوا اليوم أيها المجرمون قرآن بيد بنياكو ما سنفي يما بيانا ẹ ṣàfẹ́lọ̀ ayé yìí àtàsọ́yì àgbàtẹ̀nẹ̀ wọ́n já lọ kò só náà maganar ki yau ma ake baka labari she me za ka yi hannun amma ilaikum ya bani ألا تعبد الشيطان شبه إنه لكم عدو مبين يا قولي آدم بيوكم منين الكوالي تيوا كفو بوتا وشيطان shaidan makiyi ne a gare ku bayyadanne ka ku bauta masa kana shan giya kana gulma kana zuwa gidan turu kana bautar shi kana zuwa gidan boka kana bautar kana hasada kana bautar shi kana caca kana bautan shi ɗan kana shan giya kana bautan shi ɗan jama'a mu kiyaye She me kuma wani gudunmi wani siratun mustaƙi na nuna muku wannan hanya shi ne hanya madaidaici hanyar musulunci anyan annabawa anyan gaskiya malam tambi kanka in mun yi addini da kyau wa zai zage ni in da mu practice islam wallahi babu wazi haka mutane za su da suna suna a addini amma duba abin da muke ci sunanmu ba addini mu ba islam mu hatta ma yanzu ba musulunci yanzu ka ga yan musulma budurwa ta sa ka tana yawo abin na daban tsoro fati suke sa ka lura ke su sa kwan kawo mayafi cinyanta shi yasa da yawa sun shige ku to kuna ta damun ma dan nan wa ku na ta da malam kwanan da ana aure da rana wallahi yariya budurwa aljani ya shige ta ana aure da zo ana yin da ku zo kuna damun mutane aka ba su wani ruwa su wuce ana muku magana ba ku ji eh yau musulmai wai ana fatin aure 2 o'clock kuna nan ana kira as-salatu ma suna wasa ya aljannai ba su shigan ku kuma kun ga yanzu malumman nan mutuwa suke yi wata rana ni ba ku kara gani na na ke na ke asna mun bar ku amma bari gaya muku lokacin da za wayi gari ku ji gari shuru shuru ba ku jin ana wazi kuka ji shuru kuna ta gwilocin cin gari ku ga abin da zai zo baya ina magana watakila ina da rai watakila ba mu haka abin yake ina muku kamar ana disturb ku ba bari ku wala aure kuma a ce a muna wazi in dai shashancin ka ne gunda a muna wazi da na aure yanzu shashanci kawai muke wurin aurayyan Ka ga wata amarya tura ne sa ta lalle ba ta sallah na ransa da Allah ba ta sallah shi yasa da yawa suna shiga gidan aure ne da aljannai wallahi malam ba ta sallah amini na ranar auren kanuwan shi ina ne ce malam wallahi kanuwa na ta shiri ban gane ta ba ana yi penta fenta fenta shi kaman kwankwante suke gamawa aizu bai ka ga amarya na zaune kaman turu indiya To, akwai mata da yawa a wurin su ban ga an kan su ba. Saboda ba su wasa. Wata da ake ban labari ranar da za sa ta lalle. Eh, ba fenti ba. Wai su ya ba su mamaki. Ta yi school. Ta yi school. School da ake zuwa ta je. Amma da ba tun ranar sa ta lalle no pent. Ta mun sallah sai ta je ta yi sallah. Ta mun sallah ta je ta yi sallah. miji ta ce mala yariyar nan ta yi nisa ta fito kuma babban gida kuma ga arziki sheku yaran talakawa wata yariya wai ta je gyara amarya banki da suna wuri wata ce malam na ga abin ban mamaki budurin da ke kewaye da amaryar ana gyara amaryar wallahi ta ce malam canje ta ce a bani koko fashe ta yi buri sha ta zubar ba ta kama ruwa mutane na bukatan wazi wallahi mana mutane na bukatan wazi Yadda mun saurori guda muna shi. ku da za ku support wazi je risa yanzu kuke bugun bayan maluma duba wahalar da muke yi last two years Allah tabba zuciyar wani bawan Allah ina nan bayan da asar na samu kowa samari suka biyo ni gida wai wani na neman ka wallahi na bi su famu ka je wani ruwa shaka college ya ce malami ne wane ka manta da ni ina gari kaza amma na ji kukan ku ina ganin program kan social media amma ga wanga lore ku ce ku yi aikin Allah suka doko shafi suka bayar wannan lore muke kan wanga lore ma suna muna hasada wallahi hasada so bi muna samu accident da lori wallahi ma hasada wani na garka ce tiye ido na ransa da Allah kun ga mu da abin da yafi wanga ka sauna kana maganan wawanci wai wanda ya bada lorin bai gani ya fi hankali so helbiye shegu yan asada kun mutu da shi kuma wallahi Allah bai tashi kashe mu ba wallahi kai ka samu ne duba in baka bayar ba an bayar ko ba ka bari eh na gaya muku mota bai shan don simo bai shan la kasera ne yake sha petro eh dole ne mu taimaka duba last four months muka shiga eje muka je ho ohol malam wai wani gari a butuwa sai burai muka je kejebi jasikan saliga. malam kiraci mu shiga nan mu bina eh, bayan Allah na bukatan wazi wani ma muka je suna son su muna wuri shi kaga mata malam mata na zubi subhanallah mun shiga wani guwa nima cikin hawaii sunan guwan nima malam mazan da suka fito sun fito amma mata sun linke su shi sa zan gaya muku iyaye na duba wallahi kina da ya mace wani sun yi wanta da aure a young girl kamar wanga second wife kika kiya ta zama public property market in kun kiya ta zama public property wallahi mata na zube da da mazan ku za su yi aure kuna ta hauka wannan bauyan Allah har yanzu ban understand ba me yazo kanki kika san na kan matan wani me kike nema zauna ki tunani abin da kika yi na yayi to dan wanmu Allah kara mai hankuri Allah kara mai hankuri Allah sa shi da matan shi su dade ita ma san mu, Allah ya kara mata hankuri ku dai kashe aure ku bata lamarin mutum na ce muku kari aure an an yi har Allah ne da duniya ba bai in ku hankura ku hankura ba wai mazan nan ba wai ba su son matansu ba ne kiyaye mutuncin su shi yasa ka ga da Allah ya fara wai biyu uku hudu baka adalci ka ɗaya zauna ki tunani di wani namiji na nan capacity shi ya fi karfin mace guda kuna so ba ku so haka nan ne a tabbili a tabbili jama'a za mu nemi taimako a wurin ku kun gani kun ga kamar speaker ga tunda muka so fala ya bata mu gyara shekaran jiya muka ɗauko wurin gyara gyaran da aka kire kaga sim yana yi tun 2018 aka kawo muna use ya bata mu gyara yanzu haka mun decide mu sai sabo muna bukatar sabo kaga tun da zo na ta noise eh. su wa su sai musulmai amma mun yi kuwa mun yi kuwa ina abin ya zama kamar me ana muna izini. kuma na yi imani wallahi sha Allah bayin Allah za su sai wanda muka gani 4500 shi fa mai kyau gaskiya kamar last 8 months mun sai wani 40 million ashe 8 inches wallahi machine duk ya bubulo shi mun eh yanzu haka mun kai wurin gyara wangala mai wangan bai yawa Ke sa mun je mun ga wani muna nan muna tattali Ke sa za mu nemi taimako ba mu ce ku ba mu wannan kuɗi ba in kai kana da iko Allah ya taba zuciyarka kashe mu da kuma mun karba amma za mu nemi taimako ne ku fi sabidillahi eh abin ba batun wanwan shiri bane eh muna neman bayin Allah mazaje guda talatin zo ka ba Allah tuwanke gana muna neman farkon bawan Allah zo ka ba Allah tuwanke gana siri wanda ka san akwai wanda zaka kai mai ƙara duba mutum na cire 1.5 billion sai makaruwa lori wani ya cire 1 billion ya yanka ajiyeta 1 billion nawa ne 50 million ga babban yayin ya zo ba da 50 gana a kabir inda aka fi da Allah bai da kai da matanka abinda kuke nema na alheri duniya Allah ya ba ku abinda kuke tsoro shari bala'i Allah kiyaye mun samu babban yayin da shi ma zo kawo shi. muna jiran ku samari cire ka kawo wallahi da, duba mutane na da kuɗi amma ana kai kuɗi wrong eh muna jiran ku samari shi ne ka kawo mutum ya ja yanka biye da 1 billion ku kuma wanda kuke kallo mu kan social media nan ko kuma ku aiko da naku yanzu ko ina akwai mumu ko ba ka bani? eh passes ma ana musu mumu eh number ne 0242125778 number kenan eh an sani ba Kasan san rabi family sun fito ne karagwa ka sana 0242 wanda kuke kasan wajen nan kuma ku aiko naku wallahi mala duba yau mun ya muyi wazi yan turai mutane da duba sun fi 1000 sun fi 5000 sun fi 10000 ka ce mutum guda ya bada 50 dollar ba aikin Allah yawan sun ga mutum guda ya bada 100 dollar an she mu sai sabon lore ran da da mu banga mun kawo wallahi lore mu ya hit wani rami shi lore fara balance wallahi mala haka muka yi bara muka komo. sai da aka sake wani abu karkashin nan duka mun kashe wurin 2000 something a sha bin baban kana tafiya sai lore na zuwa wan sare garin porto su yayi yawa kwanan da wani yaro mai yana kan mutu wallahi ya mutu garin dot porto a sai barayi kuma na wuri yaro ton tafiri ya siya te ka gani ko wanga duka hakkin manyan gari muna jiran ku samari ba mu gan ku ba u number nan 0241257778 mata annabi ya ce ku ta sadaka saboda da aka kashi can kun fi kowa yawa shi jahannama eh ya zo malam Dawudu Alhassan eh ku aika ku kawo Allahu Akbar Allah biya yannan gannan ku tashi kowa ya kawo nashi eh ku tashi na mu muka zuwa Allah ba ku maza wanda kike so namijin Japan kawo in ba ki kawo da yau mun mi addu'a Allah ba ki mijin Kenya kin ce ki samu mijin Kenya ko Libya ko Zira ba so kuran desert muna jiran ku mazajen nan Allah biya Allah karba ku cire ku kawo aikin Allah sai da kuɗi eh wani wani muna faɗin gaskiya kina da miji to ke da mijinki Allah sa ku dade Allah ba ku suriya mai albarka wallahi ba yi ba dubaran nan mun je muna zaune mata masu ciki su shida duk sunan musulmai huwa kunu min nikunu min nikunu wallahi anni ya shi ta ce eh, ni da min san karbu fodiya mun ware na sana mu ne sa ba sai bai minni kunu minni kunu wa winni kunu wa minni kunu malam abin serious ne o wallahi ku kiyaye kake ce kowa na yi zaki tare kowa kin yi aure insha Allah na wanne ku bar biye biye mazan nan dewa mai yaudara ne suna ɓata muku rayuwanku shine bai aurenki bai yadda wani kuma ya zo ce dai aure ki muna jiran ku eh kowa ya zo ma iyayen shi addu'a cire ki kawo Allah ji kan baba Allah mas 0242125778 Allah biya kanuwa na Allah kiyaye ki in baki da miji Allah baki mijin kirki Allah raba ku da maza test officers wanga addu'a ba karami addu'a ba wallahi ina yi ku ta amsawa Allah raba ku da maza test officers ku ce amin kun san ni designer ne ina design in ka zo nima shago na na nima har yau ina aikin sama ina yi yawanci kuma da mata nake haraka she wata kwastoma na ta zo ce malam ina son aure ina gudun zina malam ina tsoron je mutu dakin wani kato wani baba baba ne mai iyali wani na so na da aure wallahi yariyar ga ta yarda da baban ga wani ya zo shi yana so ya taba ja kaka taba ni kai aure ni ka taba mu da kanu ka mu ji dadi ka sa ni ne ga mata wai she na fili shaman ma la ilaha bala ni ka ci ko ka gani saboda Allah abin shi ya dama sale manyan ne ba su ji magana o duba ba su ji magana wallahi kaga ikon Allah wallahi da ta kama kanta ta yi aure rabu da kowa duba duk lokacin da zaki miji namiji yana cewa zo gida su Allah sai za maza yi wa mai da rani kun ji shekarun jawani malami ko matan aure wallahi mijinta ya cike mata biyu waje anna kuma yanzu haka wai ya haifu da wata bata san ya sani ba eh eh ah yawa ita wato shi bai san kamar ta sani ba amma tana da labari sai sa ba bari in gaya muku na gama ku da Allah iyaye na idan na ya zo ku ta binciken su kwantar da hankalinku abin da yasa ba ku bincike ya zo da lore ya fara musu alheri sai su manta da kansu da yawa ba masu gaskiya ba ne wallahi aure anyan shi na da nisa wallahi wallahi duba da kyau ina gaya muku domin wallahi malam ka ga ayi aure a tara mutane masu daraja kwana biyu aure bai las abin akwai takaici wallahi shekaran jiya wata da ake ce min mijinta ya sake ta i was shocked kanuwa na Allah ya kiyaye ki wallahi malam abin gaskiya na damu na damu kwarai wallahi wallahi ubangijin Allah ka ji kan babanmu Allah ka masa rama ina ji lasik mun zo da wani maganin ido maganin nan yana da kyau an shi da ruwan zanzan kuma musulmai suka yi sunan company iman company are specialist wurin maganin gargajiya insha Allah ina ji mun zo da maganin nan don lasin kinan da yawa sun si kaga saboda abin tete gana kaga mutum na son ka ɗauko lori nima to madina ko buce a gane ko kuma mai shi bai ce ma zai baka kuɗin lori ce samun zo da maganin nan in Allah ya yarda ko glaucoma ke damunka in da ka kwanta kaɗi da biyu nan ka da biyu nan kuma yaro idon shi na yawan kaikayi idonka na dufu-dufu ka ɗiga biyu nan ka ɗiga biyu nan wallahi zuwa cikin wani kaga sakiya insha Allah mun je wani garin Ankarawa mun je da shi wallahi sun biyo ni har nima shi yasa magani yana tare da mu nan insha Allah in kuka samu dai muku amfani ina ji malam Aminu kuma ya dan taba muna kaɗan ya so mu san cikin abin da muke saboda rannan mun bar nan ga wawo kulawa. a gane gobe kuma na amini mu gaskiya ya gina masallaci yana so mu zo mu taya shi budewa shi isa kun yi hankuri da gobe nan da mu ya mu zo amma shi ku yi hankuri don Allah Allah ka taimake mu Allah ka ji kan babanmu ka san mu gane Allah ka aje ta lafiya ko kuma yaran baba da jikoki duka Allah ya ba ku hankuri budurinmu da ba su yi aure ba Allah buru ke ka kamu su kyakkyawan zaɓi akwai wani bawan Allah kwanan ga ya kara mata Allah ka ba da zaman lafiya yau ga wani mutumi na kuma ya kara mata ana wazin aure da dare ga eh Allah ya ba da zaman lafiya jama'a karin nan da in ba da shi ba ba rayuwa wallahi ya kamata ka cauku kanuwa na neman cauku kanuwanka ko ba ka ko ba ka bari? abin shi da coki-coki hankuri za ku yi wallahi ba izi ba ne ba bari da muku wani magana akwai iyayenmu da yawa yanzu aka kukun gansu kamar sun girma ku wallahi suna bukatan aure maza ne basu samu ba yanzu aka kaga kamar da yawa suna yawan azumin nafila wallahi ba yi ba ne suna yawan azumin nafila shi ne wani baba dan gaya muku matan shi ta rasu ana nan zuwa wani lokaci shi ce zai yi aure wallahi yaran suka fara tire ta wallahi pop ba mu yadda da ka je ka kawo ta short mu property kuma yaran gawo wallahi ana nan baban ga ciwo ciwo ciwo ciwo ya zo kan lokacin ya fadi shi su ma shi a ba mai ruwa ranne ya so bai farfado ba shi suka kai shi hospital shi doctor ya tambaye su mu papa ya rebe ne ha shi suka ce doctor ya papa malaria ne ha ka san su ma doctors nan suna da ilimin abin she duba baban kuri she tambaye su mu papa wa yiri she su fara kallon juna suka ce ya papa wani yiri ni yiri wa wu long time she doctor ce mu papa yare ne ya yare biya mun kofa ba na mu bari manu onya oba cuci ma ya na lebe ko mu ni kofi banza Allah wani baba ya samu ego ga ciwo ya wuce ce ku zo kuna da malaria kariya wallahi kuna kuna laka da malaria baba na neman wani abu goga kuna ba ba ba ku tsoron Allah eh wallahi ke gani gaba wallahi wani bawan Allah ni ma matan shi ta rasu ranan addu'an 40 days dai aure zo ka duba suka fara wawanci bai tsoron Allah me kenan ya kamata ya zauna wani wani ya tuwa wani ya muku musulunci muke mu ba Allah bane musulunci ake yi a ai matanka ta rasu da safe kana da iko da ranar shekai aure zamanin annabi wani da matar ta rasu an je so an zo na zai aure da wani yana tsoro ya mutu wuro. duba kowa da fili sun shuru kuna da labari akwai wanda mijinta da su ana zina da ta cikin takaba kuna da labari wallahi na ba izai bane wa ba ta zama kashe landlord ya kore ta gidan wallahi jama'a ku bari mu ji tsoron Allah mu daina damun babanninmu eh mu daina damun su wallahi a kodin amini na wallahi mai kuɗi ne kuma su tara su baban su ya girma ya ce malam mun jinya sun kai shi turai an zo abin bai ba wallahi ya miki wani specialist yana ya ce malam shi doctor ce baban ku ko mai aure wallahi ya nemi bazawara min kamun kai ya ce tun da wallahi ciwo ya bari kuna waste mu kanku time baba na ni wani abu ba sani ba ba wani mutumi na wasu da matar su yi gaba foma na rasa da Allah kan sai fara ciwo she doron shi na zafi wallahi doron shi na zafi ana ne na she wallahi doron su wasa she na wii na ransa da Allah tun da aka satil su da aka shirya su ciwon duka ya bari banza ba ma tusa rafura wuta su ba gaba da su malami ba gaba da su a ni yanzu yanda na fahimci rayuwa ba ni nai da mata na mi sai Allah na ba ta hankuri Allah ba gaba da su a ba gaba da su wallahi kana son auren ku idade ko mene ka ce ya sa masa shi yasa zan gaya muku wani abu wani ne yana da kuɗi Sai ya auro wata boyan Allah kaga matan zango kuna wani abu da ba shi da kyau Sai suka zo suka zuga boyan Allah nan wai ta ce da bijin ta ba ta kuɗi ta business in ba ta kuɗi sai su ce da su anya in suka kashe su ne su ɓata kuɗi an ba ta kuɗi su uku kuɗin da yi ba business bai ba sai suka zagaya suka je suka ce da mijinta ta sake ta sai ce ban sake na, ban sake ta na bar ba ta kuɗi ta business jama'a ina gani kaman ana yayyafi ko eh malaminu za mu baka shi kaɗan ta amin ga kaɗan jama'a gaskiya malam ya kawo uzuri da akwai hankuri musallame jama'a wanga matsayi kuna addu'a mu Allah ji kai shi Maka kamin mu tashi nan Malam bakar Gwani sai wanda zai karanta mana ayoyi sai ya cika mana da addu'a. Allah ya yarda ban sani ba ko akwai wanda zai tambaya na san ba tambaya Za mun yi uzuri kenan haka nan da mu saya iyaye mu da suka taimake mu ga Najeriya kasuwa na afuwa ga babban yayan su Brown Man raja nan na nan suka iyaye mu mata Allah ya biya haka kowa ya yi niyya cikin karatu da za a karanta da addu'ar da za a yi Allah ya biya mana bukata abin da muke tsoro Allah ya mana sani abin da muke fata na alheri yawancin lafiya yawancin rai arziki ɗaukaka imani in karfi cikin ibada Allah ya ba mu shi ne alherin duniya da lahira Allah ka ba mu abin da muke tsoro na sharri mugun ciwo sharrin mahasara da makiya mutuwa da kafirci Allah ka raba mu da shi Allah ka tausaya mana Ala dawo da kuma inda ya kokari ko da shi muka kira shi yana zuwa Allah ya karfafa shi amin Allah ya ba mu wani bawa Allah da zai sai musu mota duka abu ne kyau kowane daji yana shiga Allah ya kawo mana ko masu sauraron kan social media don Allah wanda ke da iko ba ya kawo duka ba aikin Allah ya kira malam dawud da taimaka wannan fuka ka kashe da baya ka gina mutanka da matanka da yaranka a aljanna to Allah ya sare mana wanga mutum Allah da kuma Allah kara mai lafiya da shi da matan shi Allah zaunar da su lafiya ina ne da wanga zama da muka yi wanga lokaci ina da wani bukata ko wani abin da ke so fitinan da ke so ya tashi ina ne da wanga lokaci da suna Allah kyawawa wanda Allah ya sanar da mu wani wani ya wani kuma ya sanar da wani mutum ba wanda ya san wannan mutum suna Allah ya kashi kashi uku akwai tis'in da tara ninety nine names of Allah wanda mun sani akwai wanda Allah kuma ya saukar da shi ba wanda ya san shi shi shi Allah akwai wanda kuma Allah ya sanar da wani mutum kowa bai san wannan mutum ba to wayannan su ne nake Allah duka muna tawassuli shi Allah ya kwantar da wannan fitina kowa ke da haraka na damuwa duka Allah ya dauke mu wanda ke da harka na alheri duka Allah ka buɗa ka sa a taske malam abakar gwani shi ne wanda zai karanta mana ayoyi na nasuwa ya muna addu'a shi mu tashi subhanakallah wala بلا لا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 الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن إلى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كفروا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا تتقوا فإن ذلك من أزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب منزلا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتبلغنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد وعما يقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رب أعوذ بفضائل القرآن وبالنبي المصطفى الأدنان اغفر لعبد مذنب دعاك وتب عليه ما له سواك ونظر في نظره مستغفر لعله ينجو غدا في المحشر اللهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانسانا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمنا بعده اللهم ارزقنا حسن الخاتم يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتم يا رب العالمين انا متوسل لك اتو الى كي دواسنا وانا نهي انا ساتك دائما اللهم مشيدا مشمود شيء سلا كل من شيء سلا تكالش انا اتكالا هنش انا ساتك shaidan da aka mishi duniya mu muna kuka nan shi kuma yana cikin farin ciki can Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Annabi Muhammad sallallahu alaihi Sallam ya faɗi cikin hadisi yayin da ake yin addu'a idan wani ya zo ya sami to alamun karmu addu'a kenan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار صلوا على نبيك صلى الله عليه وسلم ta Allah taimaka mana cikin ما شاء الله تقبل الله أجر من جبه؟ آه،, اه اه